subscribe and sign up. da yake zuwa subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin gurgugun kaddara gashi na saba'in da ɗaya. Fatanmu ba mu takura ki ba. Mun tada ke daga bacci. Wallahi mun yi kewar ki ne kamar mu zauce. A cewar Hibba, a hankali ta so magana. Na fi so ku takura min Hibba. Ani abin so ne a wurina. in gan ku a tare da ni ko na minti ɗaya ba na son wani a cikin ku ya nisanta da ni ba don kaddara ta raba ni da ku ba ku kanku kun sani da kafafuna ba zan taɓa yin nesa da ku ba muryar ta na ɗan rawa ta ƙarasa maganar tuni idanuwanta suka cicciko da kwalla ita kaɗai ta san irin raɗaɗin da take ji a cikin zuciyarta batul please stop crying idan har ba so kike zuciyoyinmu su raunata ba mun fi bukatar farin cikinki a yanzu ki daure please dije ce ta yi maganar limshe idanuwanta ta danyi yayin da take bin su da kallo su kansu sun fahimci akwai wani abu da ke damunta aziza irin wannan kallo haka da kyar ta furta maganar tana kallon aziza murmushi ta sakar mata tare da cewa kaunarki nake ji batul dole in kalle ki dan baki san irin kewarki da naji ba kamar in haɗe ki ta yi maganar tana wage bakinta hakan da ta yi ba karamin dariya ta basu ba ita kanta batul din sai da ta dan marmasa a hankali ta yunkura ta miƙe ita ma Aziza ta miƙe zaune saman mattress din saukowa ta yi daga saman gadon ta ci gaba da tafiya tana ban ɗakin nasu da kallo ganin irin sauye-sauyen da aka yi mishi gaba ɗaya suka bi bayan bayanta suna tafiya a tare da ita dakatawa ta yi da yin tafiyar tare da juyowa ta kalle su ta ce jiya na tambaye ku amma ba ku bani amsa ba ina da nishi suke da haris Dije ce ta yi karfin halin faɗa mata cewa an zo an tafi da su almost one week. An raga tafiya da Danish iya abin da ta sanar da ita kenan. Bata faɗa mata a wani hali aka tafi da shi ba. Jinjina kanta ta yi tare da cewa ba tare da ta ce komai ba sai dai fuskarta ta nuna alamun damuwa kuma idanuwanta hawaye ne a cikin hawaye ne cike da su. An kawo mana sabbin prisoners ne an kawo mana sabbin prisoners ne jiya kamar na so na ga wata karamar yarinya ta yi maganar tana kallon su na ga kuma sabbin gadaje kusan goma sha biyar yasmin ce ta bata amsa da cewa eh bayan tafiyar ki aka kawo su amma mutum biyar ne prisoners din sai dai daga cikin su katti sun tafi da mutum uku yanzu biyu ne a tare da mu jamima ita ce karamar sai sara ajiyar zuciya ta sauke tare da cewa ku bani labari mana da me da me ya faru bayan bana nan a takaici Angel ta sanar da ita duk wani abu da ya faru bayan bata nan sai dai bata faɗa mata wanda zai sanya ta damuwa ba mu koma mu zauna batul Yasmin ce ta yi mata maganar ganin sai yawo suke yi a cikin ɗakin gashi daga ganin jikin nata babu ƙwari ga 'yar guntuwar rigar da ke jikinta sai ɗagewa take yi kina jin yunwa farbin ce ta yi mata tambayar ɗaga mata kai ta yi alamar e eh. langwaɓe kai farbin ta yi wayyo Allah kashi babu abinci sai katti sun kawo mana yar dariya batul ta sake kafin ta ce ki kwantar da hankalinki kallon ku nake yasa na ji na koshi babu wani yunwa a tare da ni yanzu batul baki ba mu labarin ina aka kai ki ba tsawon wata uku sanan waye ya dawo mana da ke ko kato ne mun ga kin canza mana sosai kira mai kamar babu koshin lafiya a tare da ke rubina ce ta yi maganar Shiru ta ɗanyi kamar ba za ta amsa mata tambayoyin nata ba. Duk suka tsare ta da ido suna kallonta. Tun kafin ta fara magana, Angel ta raya a ranta cewa Batul ba za ta faɗa musu gaskiyar abin da ya faru da ita ba, ko don kada ta sanya su damuwa. A tsanaki ta soma magana, ba komai ne zan iya tunawa ba, tun da aka tafi da ni. Na dai san ba a cutar da ni ba. Ramar da kuka gani a jikina ba ta komai ba ce face rashin ku a tare da ni. Na tsinci kaina a wani ɗaki ina rayuwa ni kaɗai. ba rasa ci da sha ba ana kawo min lafiyayyen abinci ina yin wanka har ma in kwanta in yi bacci mafi yawancin lokuta ina yawan yin kuka rashin ku da rinka ihu ina ambaton sunayen ku don ku zo ku ɗauke ni sai dai shiru babu mai jina iya abin da ta faɗa musu kenan kuma sun yarda da maganarta banda Angel don koda tana ba su labarin idanta akan Angel don ta san ba za ta yarda da ita ba abin da ya sa su Dija suka yarda da labarin da ta ba su saboda an dawo musu da ita ba kamar yanda aka saba dawowa da su ba cikin mawuyacin hali wasu ma ba sa a cikin hayyacinsu batul ya kamata ki je ki yi wanka akwai sabbin kaya da muka faɗa miki tsohuwa ta mira ta bamu za mu ɗauko miki naki ki sanya sannan muna so za mu gyara miki gashin kanki fuskar ta ɗauke ta murmushi ta ce musu to eva ta ce wai ina uniform ɗinki suke ne ya aka yi aka sanya miki wannan guntuwar rigar launin ja muryarta da in ina ta ce am in ni ma ban sani ba ban san waye ya canza min ita ba kawai rana ɗaya na farka na ganni da ita a jikina wani irin kallo Angel take binta da shi kallon ban yarda da maganar ki ba sai faman wawar gabayar idanuwanta take yi da zarar sun haɗa ido da Angel sai ta kawar da kanta gefe ganin haka yasa Angel ta riko hannunta cikin nata sosai ta damƙe shi tare da cewa mu je na taimaka miki kiwonka da sauri ta girgiza kai tare da cewa zan iya Angel ki bari zan je nayi da kaina a ruɗe ita yi maganar hakan ya kara tabbatar ma da Angel abin da take hasashe a kanta ta ɓoye musu abin da ya fara da ita gyaɗa kai Angel ta yi is okay amma mu fara shiga toilet ɗin, mu wanke miki kanki in ya so daga bisani sai mu fito mu barki ki yi wankan muryar ta a ɗarare ta amsa mata da to mutum uku ne suka haɗu wurin wanke mata gashin kanta saboda yawan shi Angel da Hanna sai Dija sosai suka marje gashin kan nata bayan sun kammala wanke mata kan suka bar ta a cikin toilet din don ta yi wanka. Angel fa jikinta duk yayi sanyi a kagare take da su samu damar da za su keɓe da ita don su yi magana sai dai ga dukkanin alamu ita batul ɗin ba ta son su yi magana. Shi yasa take ta kakkauce mata Bayan wasu 'yan mintuna Batul ta fito daga wankan dama tun kafin fitowar ta Angel ta ɗauko mata sabbin kayanta ba tare da bata lokaci ba ta zirin uniform ɗin a jikinta. Masha Allah, zayyana irin kyan da Batul ta yi a cikin kayan nata bata baki ne. ka ga farasol sun kara fiddo mata da kyanta don mata ɗan yi rama daga ciki ta sanya red vest ɗinta. Sama ta ɗaura kos ɗinta kafin kammala wanke mata kan suka bar ta a cikin toilet ɗin dan ta yi wanka. Kafin ta sanya black wandan Angel ce ta taimaka mata wurin ɗaure igiyar ta ɗaura mata abin da abin ɗaura kan sannan ta ɗaura mata nauyanta, bayan ta kammala gyara mata su tsaf a jikinta sufar bin sai santin kayan suke yi hannu biyu angel ta sanya wurin janyo ta jikinta sosai ta rungume ta tana ɗan bubbuga bayanta in a slow voice ta furta mata ina son magana da ke amma na lura kamar ba kya so why muryar ta na ɗan rawa ta ce angel ba na son tana abin da ya faru da ni please kada ki matsa min kada ki tambaye ni komai na roke ki kuma ba na so hakan ya ɓata miki rai suna yin maganar ne ba tare da sun raba jikinsu daga na juna ba shikenan batul ba zan tambaye ki ba ni kaina ba na son na takura miki zan jira ki har zuwa time din da kika ji zaki iya sanar da ni sai ki faɗa min ta amsa mata da to Dije da ke kallon su manne da juna ta fahimci cewa magana suke yi bayan sun raba jikinsu ta rinka bin su Aziza tana rungume su a jikinta tana faɗa musu irin kewarsu da ta yi Dije kuma ta ga hannun Angel ta ji hannun Angel suka koma gefe ɗaya tambayar ta yi me suka tattauna da Batul ta sanar da ita cewa ta tambaye ta game da abin da ya faru da ita amma ba ta faɗa mata komai ba Daidai ta ce kada mu takura mata tunda ta nuna ba ta son mu sani mu kyale ta kawai watakila hakan zai fi mana kwanciyar hankali Angel ta gamsu da maganar Dija ba da jimawa ba kati suka kawo musu lafiyayyen abinci saboda tsabar kauna a baki suka rinka ba batul tana ce sun ki bari ta sanya hannunta ta ce hakan ba karamin karya mata zuciya yayi ba tabbas an zalunce ta da aka raba ta da 'yan uwanta amma yanzu alhamdulillah tun daga ta a cikin su da ranta da lafiyarta bayan sun kammala cin abincin kattin suka ta tara faranta suka tafi da su a saman shimfidar Sara suka zazzauna suna fira tare da Batul Angel tana tsugunne gaban akwatunan su ta buɗe ta ɗauko. abin yankan farce tare da madobi ta dawo ta a masara ta ce gashi ta gyara ma 'yar uwarsu a kaifa marmashi sara ta sake tare da sanya hannu ta karba, kafin su fara gyaran a kaifar angel ta ce ta ɗan dakata tana so su kalli face su a cikin madobi ita da 'yar uwarta batul gefen batul ta zauna tare da ɗaga madobin ta haɗa fuskokinsu wuri ɗaya suka nutsu suna kallon juna hakanan angel ta rinka jin faɗuwar gaba a yanayin da take kallon fuskar batul ta cikin miro su aziza sai faman leko da fuskokinsu suke yi suna kallon su an taɓa faɗa muku cewa kuna bala'in kama da juna sara ce ta yi maganar farbin ta ce wallahi ko ni ma sai da ki kai maganar nan tukunnan na lura da hakan angel da batal suna kama sosai musamman ma ta wurin shef ɗin bakin su duk da ba launi ɗaya bane da kuma hasken fatar su kashin kansu ma yayi shige hatta tsawon su iri ɗaya tiji ta ce ai hatta yatsun su da na kafafuwansu iri ɗaya ne sak babu bambanci na jima da sanin wannan ban taba faɗa bane sara tace ce to ko dai yan gida ɗaya ne to kufa ma saurare ko dai yan gida ɗaya ne me kuke tunani akan angel da kuma batul duk abin da kuke tunani in ga aquaman me kuke zargi kawai in ga aquaman girgiza kai yasmin ta yi tare da cewa a labarin da angel ta bamu ita kadai ce a wurin dadinta muminta ma tun tana yarinya ta gode ta barta ba ta da yar uwa mace tunda ta sa ta taso a rayuwarta Sara ta ce hmm a dai shiru kawai amma fa ni akwai abin da nake zargi ina da wata baiwa da ku ba ku sani ba tun kasancewa ta a prisoner nake wannan hasashen na sha ganin masu kama da juna wanda su ba su lura da hakan ba sai dai ina tunanin zaman tare ne yasa muke kamanceceniya da juna yanzu a cikin kunnan kaf ɗinku na ga kamanceceniya a tsakaninku da junanku hatta wannan yarinyar da aka kawo mu tare da ita me take da suna Eva ce ta sa mata maganar da cewa kina nufin yar gidan dadi cincina kai ta eh ita nake nufi akwai kamanceceniyar ta da wani a cikin ku amma ba zan faɗa ba tana yar dariya ta yi maganar ko kina nufin Aziza dan kin ga kalar gashin su yayi shape da launin fatar su kirgiza kai ta yi a'a ba Aziza ba bana so na faɗa muku ne rokanta suka rinka yi haɗi da imata magiya akan ta faɗa musu da wa take kama da kuma sauran waɗanda take hasashe suna da kamanceceniya a tsakaninsu ta ce musu ita ba su daina yarda da maganarta karya take yi musu haushin da suka ji ne yasa suka dunkule hannu suna yi mata dundu a bayanta abin su ya koma wasa duk wannan abin da suke yi Angel da Batul suna sauraron su sai dai hankalin ba akan su yake ba yana akan junansu. sai kallon fuskokinsu su suke tayi ta cikin madubi kamar za su lashe juna sai da suka gama irar buge-bugen da sara kafin daga bisani su ya nutsu suna ta nishi kamar waɗanda suka sha gudu bayan sun samu nutsuwa sara ta so mai gyara ma batul a kaifarta allah ya yi mata baiwar iya gyara a fa batul ta ji daɗin ganin yadda ta gyara mata a kaifarta ta rinka yi mata godiya sara ta ce ta daina yi mata godiya domin kuwa babu godiya a tsakanin prisoners allah sarki ni kan a fa farshe kenan ko Hmm, wanda suka sani to kafarci ne nake ga a takaice cikin 'yan kwanakin nan da aka dawo musu da batul sun samu farin ciki mara misaltuwa tamkar an yaye musu damuwar da ke damun su ko da yaushe suna a tare da ita dama batul akwai iya kalami mai ratsa zukata haka za ta zauna tana kwantar musu da hankalinsu da dija tare da angel waɗannan mutum uku sun zama tamkar iyaye a gare su yanzu batul ta fara murmurewa tsawon sati biyu da aka dawo da ita jikinta ya fara dawowa normal babu ramar nan haka ba karamin daɗi ya yi musu ba har tambayar Angel ta yi bayan bata nan an kara ɗaukar wani a cikin su Hibba ta sanar da ita cewa ba a kara zuwa ɗaukar su ba saboda babu wanda ya ƙara yin jini a cikin su Allah ya yaye musu sun samu salama har cikin ranta ta ji daɗin jin hakan Angel ta so ya tambayi Batul game da labarin da Gabriel ya bata na hanyar da ya gani tana gudu saman hawa na uku saboda a siffar da aka dawo da batul yayi daidai da yanda ya zayyana mata ita har da guntuwar rigar da ya gani a jikinta ta bar abin a cikin zuciyarta ne tunda ta tuna ba ta son magana har ila yau shiru ba a dawo da su Haris ba sun saba ma sun zuba masarautar Allah ido addu'a kawai suke bin su da ita a bangaren Angel bata tara ta da zancen dira ta tagar nan ba saboda alkawarin da Danish ya ce ta daukar masa akan ba za ta haura ba duk da a lokacin bata amsa masa ba sai dai taji ba za ta iya karya masa alkawarin ba prisoners kwakwance suke saman gadajensu suna ta sharar bacci har safiya ta yi amma ba su farka ba jiya sun aikatu sosai sai da suka wanke uniform ɗinsu duka da tsofaffin da sababbin kamar yadda suke yi in za su wanke su sai su ɗaura bargunansu a jikinsu bayan sun kammala wankin suka shirya su zuwa lokacin da suka bushe suka mayar da tsoffin a jikinsu sabbin suka nannaɗe su a cikin akwatunansu ba su huta ba sai ma suka wanke bargunansu suka shashanya su a saman igiya bayan sun kammala suka wanke toilet ɗinsu duka uku suka ba ma furannin nan ruwa daga bisani suka dawo cikin ɗakin su shi ma suka gyara shi tsaf-tsaf komai ya koma normal a lokacin dare yayi suka kwanta don su huta cikin dare angel ta tada su don su yi addu'a kamar yadda suka saba ga bacci a idanunsu da gajiya amma a haka suka zauna tare da ɗaga hannayensu sama suna kai kukansu wurin Allah bayan sun kammala ne bayan sun kammala ne wani baccin ya ƙara yin awon gaba da su shi yasa har gari ya waye ba su tashi ba saboda ba su samu isasshen bacci ba jiya Aziza da Jamima suna a kwance saman gado ɗaya Sara na kwance a ƙasa saman ta, yayin da Batul take a kwance saman gadon da nishi ita da Angel Ku kudindine a cikin bargo a takure suke gadon yayi musu kaɗan a haka suka kwana Super duk suna a saman nasu gadajensu wata iriyar zufa ce ta soma wanke fuskarta ta rinka tsatsafo mata daga jikinta yatsun hannayenta da kafafuwanta suka soma karkarwa mafi yawancin lokuta idan hakan ya faru to mafarki ne take yi a cikin baccinta ta tsinci kanta a cikin wani gini mai girman gaske mai ɗauke da tagogi babu kofa ko ɗaya a jikinsa tsananin tsoro da firgici ya kama ta ta rinka kuka tana ambaton sunan Allah akan ya kawo mata dauki wasu halittu ke wasu halittu ne ke fitowa ta jikin bango dauke da siffar namun daji nan gaske gabaki ɗaya ita suke tunkarowa kashi babu hanyar da za ta gudu daga cikin ginin fashewa ta yi da matsanancin kuka mai cirai tana girgiza kanta tamkar zai balle halittun na dab da karasowa gabanta sai ga wata halitta ta faɗo ta saman ginin dauke da manyan fuka-fuki sai shawagi take ta yi tana kewaye tsakiyar ginin kafin ta karyo kwana ta sanya hannayenta biyu ta ɗauki Angel ta yi sama da ita ta fice daga cikin ginin. A daidai nan mafarkin nata ya datse. A firgice ta farka daga baccin tana faman zare idanuwanta. Hannuwanta ɗaya ta dafe da saitin zuciyarta da ke ta harbawa zufa duk ta wanke fuskarta. Muryarta na rawa ta soma ambatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A'udhu billahi minash sharrin shaitanir rajim. So uku tana ambatanta. Bayan ta kammala ta ji sauki a cikin ranta. ta juya ta kalli batul da ke ta sharar baccinta ajiyar zuciya ta sauke tare da zaro kafafuwan ta kasa ta sako daga saman gadon ta a cinkushe da tunanin mafarkin da ta yi yau ta rasa gane me ma'anar mafarkin ke nufi ko dai shaidan ne ya haddasa mata yin shi sai dai tana ji a cikin ranta kamar akwai wani abu da ake son nuna mata a cikin mafarkin ta ya za ta iya fahimtar hakan wani gini ne ta gani a cikin mafarkinta babu kofa a jikinsa sai dai goge. ga wasu halittu na kokarin kawo mata hari abin da ya daure mata kai wannan halittar da ta bullo ta saman ginin da ke a datse babu kofa ta ya aka yi ta shigo ita har ta taimake ta ta kuma fitar da ita daga cikin ginin da babu kofa a jikin shi ganin tana kokarin birkita lissafin kwakwalwarta ne yasa ta dakata da yin tunanin da sauri ta juya ta nufi toilet don ta yi fitsari shiga ciki ta yi tare da jan sakata ta datsa kofar juyawar da za ta yi ke da wuya ta ji gabanta ya faɗi ras ba tare da sanin dalilin hakan ba a cikin zuciyarta ta soma ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan sau shida har sai da ta ji zuciyarta ta ɗallafa tukunna ta ƙarasa shiga ciki ta yi abin da ya kawo ta bayan ta kammala kafin ta fita ta ɗan juya ta kalli furannin da ke a cikin tukunyar wannan dogon furen da ya ƙere tsayin sauran launin punch pink ganyayyakin jikinsa sun yi baki kiran da su hankalinta ba karamin tashi yayi ba da sauri ta koma ta ɗebo ruwa a bucket ta kai shi bakin tukunyar ta tsugunna tana goge bakin bakin jikin shi bakin jikin shi da hannayenta ganin take kamar goga mishi bakin akai sai dai ko da ta goge babu abin da ya canza har ruwa ta zuba mishi ta wanke shi ya ki canza launi miƙewa ta yi ta je ta ɗauro ta ɗauko sabulu har da soso ta tsugunna a gaban tukunyar ta rinka goge ganyayyakin jikin fara don su koma launinsu na asali sai dai kash sun ki komawa kamar tana ƙara musu baki a ƙarshe da ta gaji ta maida sosan da oman ta fito daga cikin toilet ɗin jikinta ba ƙwari hakanan ta rinka jin kamar faɗuwar gabanta yana da nasaba da canzawar launin ganyen furen nan duk da bata san ran wane ne akan shi ba a bakin kofar toilet ɗin ta jingina bayanta idanuwanta cike tab da kwalla daga cikin ɗakin su ta soma jin motsin buɗe kofa da farko ta yi tunanin katti ne masu kawo musu abinci shi yasa take motsawa kwatsam ta soma jin shashshekar kukan mutum a can cikin ɗakin su da gudun gaske ta faɗo ɗakin asukwane ta kai idanuwanta kan benin inda take ya jiyo sautin ba kowa idanuwanta ke nuna mata ba face majanun fuskarsa ta yi jawur da ita jan taɓo ta ko ta ina a jikin shi tuni ya kwanta sosai daga shi sai jan wandon shi a jikin shi babu riga ya rame sosai kamar ba mutum ba hankalinta ba karamin tashi yayi ba tana kokarin motsa labanta dan ta kira sunan shi karab ta suka sauka akan fararen kafafuwan mutum da ke a gefensa amma tukar roɗe Angel ta shiga bin kafafuwan da kallo daga gani mace ce kuma wace ce ta ji jiki na fitar hayyace, ta jiga ta sosai duba da irin yadda jikinta ke ta kyarma babu alamar lafiya a tattare da ita hannunta ɗaya rike da pant na mata mai launin pinkalo. to ba me kuma ya faru da su majanun wace ce ɗayar mm. kai mu haɗu da ku a ci gaba da labarin kurkukun kaddara kashi na 72 don jin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na da ɗaya. Fatanmu ba mu takura ki ba mun tada ke daga bacci wallahi mun yanke warki ne kamar mu zauce a cewar hibba a hankali ta so magana na fi so ku takura min hibba ani abin so ne a wurina in gan ku a tare da ni ko na minti ɗaya ba na son wani a cikin ku ya nisanta da ni ba dan kaddara ta raba ni da ku ba ku kanku kun sani da kafafuna ba zan taɓa yin nesa da ku ba muryar ta na ɗan rawa ta ƙarasa maganar tuni idanuwanta suka cicciko da kwallo